أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جبدة ترسمنا لساكن الأدب المفرق مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري رحمه الله وندونكم شيء درسي الدرس الرابع منى التفاته جبدا درس اللي جبدا موقف ان عندي باب مطلع ودم بيان البرره لكما الابرار البرره شيل جمعنا الباب من جانب الأبرار جمعيكم من البر وبرك إن كثير البار جمع الزشيلة البررة كمركة الحافظ جمع الحافظة كمركة الكاتب جمع الحافظة وهكذا البررة جمع كان مفرد الشيلة البار idan ka ce albarru kuma jam'i shine al'abra قال المصنف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن أبيه قال عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد الإمام البخاري رحمه الله آه، يكاون أثر ta hanyar malaminsa shine adam bin abi iya wanda hikatun ne ma'amun yana daga cikin malamin imam bukhari rahimahullah yana daga cikin rijal na shi imam bukhari da imam tirmizi da imam nasa'i da imam ibn majah cikin uh, ashabu sitta wanda ba su yi ruwaya ta hanyar ba su ne al'imam muslim da kuma al'imam abu a cikin sunan amma wajen sunan ya yi ruwaya ta hanyar kamar littafin sa kitabun nasikh wal mansukh imam bukhari rahimahullah ya yi ruwaya gare shi kai tsaye an tariqil mubashir amma al-baqiyya imam tirmidhi imam nasai imam ibn majah su kuma an tariqil wasita wato malami ne na imam bukhari sannan malami ne na malaman tirmidhi nasa'i ibn majah sannan yana daga cikin at-tabaqatu thaniya wanda suke da daraja ta biyu cikin malamin imam bukhari rahimahullah kamar yadda muka yi bayani a lokacin da ya gabata muka ce shiyukul bukhari rahimahullah kamti a tabaqat wato malaman imam bukhari rahimahullah suna bisa sabakoki guda biyar الطبقة الأولى wanda suke da daraja ta farko da matsayi na farko cikin malaman imam bukhari su ne wanda suka yi ruwaya ta hanyar tabi'ai waɗannan su ne malamansa na gaba-gaba wanda suke matakin farko kamar irin su makiyu bin ibrahim daga ya yi ruwaya ga tabi'i shi ya yazid bin abi ubaidin shi kuma yazid bin abi ubaidin da salama bin al da na haka ma ya zama na farkon sulasi cikin sayi bukhari hadisin da ya zama na istinadinsa tsakanin bukhari da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mutum uku ne to farkon sunafi a kitab ilm to za mu ga ta hanyar shi makiyu bin ibrahim ne zuwa ga yazid bin abi ubaid zuwa ga salama bin akawai zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzo Allah ce manya yaqul alayya ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار dukkan wanda ya kaga min abin da ban faɗa ba to ya tattali wurin zamansa cikin wutar jahannan abin nufi a ya riga ya tattali wurin zamansa a cikin wutar jahannan irin su muhammad bin abdullah al-ansari shi ma ya yi ruwaya ga تابعي رواية جاء حميد بن أبي حميد للطويل وانا كاجة تابعي إرنس آه، عبيد الله بن موسى يا رواية جاء إسماعيل بن أبي خالد وانا تابعي إرنس آه، أبو عاسم للنبي الضحاك بن مخلص وانا يا رواية أيضا جاء يزيد بن أبي عبيد ثم يا رواية جاء بهم بن حكيم wanda yana daga cikin tabi'ai irin su cikin al'adar mufarraq wanda zamu rubuta a nan gaba na shi Imam Bukhari rahimahullah irin su Abu Nu'aym al-Fadl bin Bukay wanda yayi riwaya ga al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kahili al-Kufi rahimahullah ah, irin su ailashin Khallat bin Yahya wanda ya yi ruwaya ga Isa bin Qahaman al-Jushani wanda tabi'i irin su Ali bin Ayyash da Isan bin Khalid wanda sun yi ruwaya ga Jarir bin Usman to waɗannan su ne suke bisa mataki na farko wanda suke ruwaya ga tabi'ai ƙananan tabi'ai to waɗanda suke bisa a tabakatu saniya tabaka ta biyu daraja ta biyu mataki na biyu su ne waɗanda suka yi zamani ɗaya da waɗancan da suka yi ruwaya wajen tabi'ai amma sai zama na su ba su yi ruwaya ta hanyar tabi'ai ba amma sun yi ruwaya ta hanyar manya-manyan almajiran wato alishin su tabi'ai ne gane su ne irin su adam bin abi iyas irin su hisham bin abdul malik abdul walid wanda muka karanta hadisin sa na farko a baya irin su sa'id bin abi maryam irin su ayyub bin suleiman bin bilal irin su abdul a'la bin mutahim wannan su ne misalin su a at-tabaqatu sai kuma at-tabaqatu salisa tawaga ta uku wanda suke da daraja ta uku cikin malaman imam bukhari rahimahullah su ne waɗanda ba su gamu da tabi'ai ba amma sun yi ruwaya wato ta hanyar almajiran wanda suke manya daga cikin almajiran waɗanda suka yi karatu wajen tabi'ai an gane da kyau to wannan sune suke bisa a tabaka su salisa su ne irin su al-imam ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani al-marwazi abu abdullah irin su ishaqa bin ibrahim bin makhalas wanda ya bishara da ishaqa bin rahuya irin su suleiman bin harbin irin su kutaiba bin sa'id aburaja raja irin su lu'ayn bin hannad irin su ali bin abdullah bin ja'far al-madini irin su yahaya bin ma'in abu zakariya imamul jahl wa ta'dil irin su abubakar ibn abi shayba irin su usman bin abi wanda waɗannan imam muslim ya yi tarayya da imam bukari wajen ruwaya da ainihin hanyar sai kuma ainihin a tabakatun rabi'a su ne waɗanda suka zanto tsare kun imamul bukhari ta fuskar neman ilimi amma kuma wasu daga cikin sun ɗan gabace shi da kaɗan tare kuma da sun gabace shi to amma kuma ya yi tarayya wajen neman su ne irin su muhammad bin yahaya az-zuhri irin su abu hatim al-razi muhammad bin idris abu hatim al-razi da ainihin sauran sai kuma a tabakatul khamisa su ne wanda suke cikin idayar almajirai ɗaliban na shi imam al-bukhari Wasu waɗannan waɗannan yakan yi waya gare su idan ya lanto bai sami waɗannan hadisan da ya rozo ta hanyar waɗannan ba a wajen ne malaman su da kuma ya zama da hadisan babu wata hanyar da ya sami sai ta hanyar waɗannan ɗaliban nasa ko kuma saboda wata fa'ida ta ilimi to su ne irin su a ainihin wato ainihin Abdullah bin Abil Qadi irin su Hussein bin Muhammad al-Qabbani irin su ainihin Abdullah bin Hamad al-Amuli da sauransu wanda waɗannan ɗalibai ne na Imam Bukhari amma kuma suna daga cikin ne malamansa shi yasa malamai suke cewa mutum bai cika malami har sai yayi karatu wajen wanda yake sama da shi da wajen wanda yake daidai da shi da wajen wanda yake ƙasa da shi to ka kowanne imam bukari ya yi to wannan kuma shine tsari na wato ainihin malamai magabata suka yi karatu hatta wajen ɗalibansu shine ne imamu suyuti rahimahullah yake faɗa cikin alfiya ta sa ta hadisi yake cewa wa qadara wal kibaru an sidari fi sinni aw ilmi wal miqdari aw fihi ma wa ilmu za afada أن لا يظن قلبه الإسناد ومنه أخذ الصحب عن أتباعي وتابع عن تابع الأتباع كالبحر عن كعب وكالزهر عن مالك مثال إذا مجا محمد بن مسلم بن شهاب للزهر أنا بقسل تابعي كما مال بين الإمام مالك بن أنس أما كما كان شايني كما يكرسو وجد الإمام مالك بن أنس رحمه الله من ذلك وذلك إمام البخاري يروي سوالنا حديثي تهني المال ننسى آدم والذي شرد ابن أبي إياه بالهمزة أبو إياس وانا الكنية وذن تنتن في السونة مش ما يكن آدم وسيلة عبد الرحمن وتو آدم بن عبد الرحمن وصل بك تي ناهية وصل آدم بن ناهية بن ناهية وأما وندي في شهرة يوم هو بيلي شير آدم بن ناهية ترى يا شهرة آدم بن أبي إياس وأن الله في هجرة أمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترى ɗari da ashirin da ‘yan kai ya rasu kuma hijira suna shekara ɗari biyu da ashirin zuwa ashirin da ɗaya ah, shi kuma ga shi uba shi kuma ga ya'ala shi kuma ga babansa afa shi kuma ga abdullahi bin umar kujalayi a nan kare yake رضا الرب wato samun yarda ta Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala tana samuwa fi ribal walidi cikin samun yarda ta mahaifi wa taqatur rabbi wato samun fishi na Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana samuwa ga bawa yana aukuwa ga bawa fi sakhatil walid a sababin fishi na mahaifi wannan asari za mu gan shi imam bukhari ya kawo shi a matsayin mawqufan sannan kuma aka ce abdullahi bin umar kuma aka yake a bugun ko eh. abin da yake daidai shine abdullah bin amri bin al ba abdullah bin umar ba abdullah bin amri bin al to wannan asar kamar yadda ya zo mawkufan kuma ya zo barku'an wato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasu daga cikin almajiran shu'ubatu bin hajjaj abu bisan الوافي ثم البصري العتكي رحمه sun tsaye da shi a matsayin magana ta sahabi wasu kuma daga cikin almajiransa sun ɗaukaka shi har zuwa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga cikin waɗanda suka tsaye da shi a matsayin magana ta sahabi mawquban mun ga ɗaya ana ne wa Adamu, bin Abi ya to ya samu ko mutaba'a wato ya samu wasu daga cikin almajiran shu'ba sun bi shi akan haka wajen kawo shi wannan asarin a matsayin mawqufan magana ta sahabi daga cikin su akwai gundar Muhammad bin Ja'far ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran shi shubatu bin hajjaj shi ma ya rauto shi mawqufan wato ya yi wa Adam bin Abi Iyas mutaba' kamar yadda yake cikin jami'u tirmidhi a kitabu birri wasila sannan kuma akwai annadaru bin shumayyal shi ma yayi wa adam bin abi iyas mutaba'a wajen rawaito shi wannan asalin a matsayin mawquban a matsayin maganar sahabi kamar yadda yake cikin sharhu sunnah na al-Hussein bin Mas'ud wanda ya fi shahara da al-Imam al-Bazawi rahimahullah to wannan ita ake kira da ainihin mutaba'a ita ko mutaba'a ta tafi kaso biyu akwai mutaba'a tamma akwai mutaba'a qasira idan ka ce mutaba'a tamma cikakkiya ma'ana shi ne a samu wani marawaici ya yi wa malamin mai ruwaya mutaba'a wajen rawaito shi wannan hadisin ko wannan asarin ga malamin su wannan sai a ce mata ne mutaba'a tamma amma idan aka samu wani marawaici ya yi mutaba'a ga wanda yake saman malamin shi marawaici din har zuwa karshen isnadi to wani ana kiranta da mutaba'a qasira take ciya to wannan wata mutaba'a ce kira qasira ce ko tamma mutaba'a ce tamma saboda Aisha ta kasance ta fuskar mai malamin shi Imam Bukhari rahimahullah wanda shi ne Adam bin Abi wannan shi ake kira da wato ainihin mutaba'a to idan ya zama da kuma wani marauci ya rawaito hadisi ga malamin sa har zuwa malamin malamin sa har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ba a samu wani wanda ya masa mutaba'a ba ta kowace fuska ba a samu mutaba'a ba mutaba'a tamma ko mutaba'a qasira sai zanto wani ya rawaito hadisin ta wata hanya ba ta hanyar da ya rawaito ba amma da ma'anar shi wannan hadisi to nan sai a ce masa mai shahid inda yawa ne sai a ce shawal mun gane da kyau wannan shine bambancin almutaba'a da kuma ainihin ashari wannan kenan to anan kaga sai mu sabu sakamakon cewa eh, waɗannan sun yi wa adam bin abi iyas wato ainihin mutaba'a kan rawaito shi wannan asari a matsayin موقوفا اما جدا زواج عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر كما هكا يازو كما مرفوعا اما تين مجانا تأمي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكوي خالد بن الحارث وندا فكة النصاب ويا رجال رجال ناس سته sune bukhari muslim abu dawud tirmidhi an-nasa'i ibn majah to ya rawaito shi ga shuba a matsayin marfu'an maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yake cikin jami'u tirmidhi a kitab al-bir sila da kuma al-bahr az-zakhar wanda ya fi shara da musnad al-bazzar da kuma ainihin sahih da ibn hibban littafin Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Busti da kuma ainihin kitabul arba'in na al bin Sufyan dukkanin su ta hanyar shi Khalid bin Harith zuwa ga shuba shi kuma zuwa ga Ya'ala bin Afa shi kuma Ya'ala bin Afa zuwa ga babansa shi kuma zuwa ga بن عامر بن العاص في كما زوا كما زن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خالد بن الحارث تو أنا سي أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله رجاب التجامع الترمذي كتاب البر والصلة سيكتوا بيتا وني سكن المادران شعبابا wanda ya ɗaukaka wannan hadisi a matsayin maganar manzon Allah a matsayin marfu'a in ban da shi Khalid bin Harith abin shi kaɗai kaɗai ka. dan haka sai Tirmidhi yake cewa zantowarsa mawqufan shine asahhu shi yafi zantowa mafi inganci mafi tabbata tunda ya ce almajiran eh, shu'uba da yawa sun rawaito shi ga shu'uba a matsayin ne mawqufan shi kuma ce a iya sanin sa bai san wanda ya rawato shi ga shugu ba marfu'an da a matsayin maganar manzon Allah sai Khalid bin to haka shi ma al-Imam al-Bazzar shi ma ya faɗa cikin Muslim al-Bazzar nasa ya faɗi magana irin ta Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi jami'an to wannan kenan to kuma sai aka samu shi Khalid bin Harith an yi masa mutaba an samu wasu daga cikin almajirin shi'uba sun yi masa mutaba'a kan rawaito shi marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to wannan sai yake nuna maka hikima ta maganarwa ta maganar ah, Tirmizi rahimahullah da kuma Al-Bazzar rahimahullah cewa ba su sani ba kaji ba ce babu ba ma'ana a iyakar sanin su ba sani ba wannan kuma sai yake nuni akan cewa duk faɗin karatu na malami wani abu zai iya da kurce masa idan sai bai yi ba bai sani ba shi yasa suke cewa kam tarakal awwalu lil akhir nawa na farko ya bari na ilimi wanda na ƙarshe da na farkon bai iskar ba domin nuni akan cewa shi ilimi ba kayan jari ba ne falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yakan bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so bisa yanzu. to idan irin imamu tirmidhi irin imamu bazzar an samu wani hadisi ya koyi gare su ba su sani ba kuma ba sa kunya ba su sani ba to ina gani ko ga kai ko ga su ko ga ku kaga min babi aula wa ashara ابن عبد البر النمري رحمه الله يكفى لكافنسا التمهيد لما في الموقع من المعاني والاسانيد يعني كي شرعي جمال حديث ابي مسعود البدري wanda ya shiga wajen al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhuma yayin da ya ji kinta sallah ta ainihin la'asar to sai yake gaya masa yadda jibril alaihi salam ya sauko yake nuna manzo Allah lokutan sallah to kuma irin wannan sai ya faru ga Umar bin Abdul Aziz to da Urwatu bin Zubair ya shiga wurinsa ita da shi a wannan yanayi rahmatullahi alaihi ba to shi ma sai yake ba shi labari to shine ibnu abdulbar rahimahullah yake cewa ashe hadisi na manzo Allah zai iya koyuwa ga wani sahabi zan to bai san shi ba irin yanda ya faru tsakanin al-mughira bin shu'ba da abi mas'ud al-badri abi mas'ud ya sani amma al-mughira wanda zahir ruwaya ta yi cewa bai sani ba abi mas'ud kuma ya sani to da haka shi kusa bi taymiya rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa juz'i na ainihin ashirin shafi na da talatin 232 ya yi bayani masu tsayi a nan har zuwa abin da ya biyo baya yake cewa sanin hadisan manzo Allah abin da yake ba zai yi ba eh, sai mutum yace dukkanin hadisai na manzo Allah ya san su wannan amrun ne la yumkinu bi'a'u ba zai ayi da wasu ba shi'un ne muhal amrun ne mustahil ba zai yi ba sai dai ka san wani wani baka sani ba a haka al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ke faɗa cikin fathul bari a kitabul ilm yayin da yake sharhin hadisin umirtu an uqatil nas an umarci da in yaki mutane har sai sun shaida babu na abin bauta bisa da cancanta sai Allah to abin da ya faru tsakanin Abu Bakar da Siddiq radiyallahu an da Umar al-Khattab radiyallahu an Abu Bakar da Siddiq radiyallahu an yake cewa dukkan wanda ya hana bayar da zakka to sai na yaki shi domin a lokacin sa an samu wanda suka yi ridda da wanda suke kokarin hana zakka Umar dan Khattab radiyallahu an sai yake cewa ta yaya zaka yaki mutum dan ya hana zakka bakin abin da manzon Allah ya ce ya ce an umarce ni da in yaki mutane har sai sun shaida babu na abin bauta ta sakin santa ba a ce sai sun yi ba da zakka ba a abin da shi Umar ne daga manzon Allah su Abu Abubakar yake cewa ni kuwa sai na yaƙi. su tunda manzo Allah ce sai da haƙƙi na musulunci ma'ana kuma zakka tana daga cikin haƙƙin musulunci har ma yake cewa law mana'uni alaqan kamar da yake a ruwaya cikin sayyid bukhari inda za su hana ni wata ƙyar akuya to da sai na yi yaƙe su akan hana ni a wata ruwaya cikin sayyid muslim law mana'uni iqalan iqalan da bai bai kira ma ruwaya ce shazza ba ta anishin tabbata ba duk da suna cikin sayi musulun akan samu ɗaiɗaikun waɗannan alfaz cikin bukari ko cikin musulun wanda za ka samu kuskure na shafi su marawata ruwayar ikalan ba ta ainihin tabbata ba ruwayar tabbata sai sai ruwayar anasa da haka ma ita ce man bukari ya ainihin rawaito saboda li'an al-bukhariya adbaqu min al-iman muslim wa ahfaz rahmatullahi alaihima jami'an to amma sai aka samu abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma wanda dane gawa da umar bin khattab shi kuma ya rawaito kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa manzo Allah ce an umarcin da iyaki mutane har sai sun shaida babu wani abin bauta bisa da cancanta ni kuma manzon Allah ne kuma har sai sun tsaye da sallah sun bayar zakka kaga shi ya ji wannan karin na ruwaya amma mahaifinsa bai ji ba to shi ne karkashin haka ibn hajar cikin fatahul bari yake cewa ashe hadisi zai iya koyuwa ga wani babba kuma ya zanto na kan da shi ya sani ina ba da muna gane ba dan mu a yau mun riski wata ruwaya wanda irin su imamu tirmidhi ba su riske ta ba ko irin su imamu baza ba su riske ta ba wannan baya ne akan ta mun fishi ne ina ba da muna gane sai dai a wannan babin mun san wani abin da su ba ba su shi ba an gane wannan da kyau to wannan shi da abin da ya kamata mu fahimta mu gani to shi Khalid bin Harith ko da bai samu mutaba'a ba bai samu wani wanda ya goyi bayan sa ba akan rawar shi wannan hadisi a matsayin marfu'an to ai ita kuma ziyartu tika maqbula ƙari na wanda yake amintacce ana karɓa matukar bai sabawa wanda ya fi shi aminci ba ko kuma jama'a amintattu saboda haka ta yi wa shi ya ji wannan ƙarin ko kuma su ji ba saboda haka wannan ba abin iskali bane ba abin rikici bane misali kamar hadisin da yake cikin littafin sahih muslim cewa idan kare ya sha ruwa a cikin mazabin ɗayanku sai ya zo da ƙarin fal yuriquhu fal yuriquhu yayi ne ya kelar da shi ya zubar da shi wannan ruwan eh, a waya cikin eh, sahih na ibn hibban falyuhu hikhu sai da mana ali ibn musihirin shi ya kaɗe da wannan ƙarin zuwa ga al'amash Suleiman bin Miran Abu Muhammad bin Kahin bayyatu ruwat al'amash ba su ambaci wannan ƙarin ba sai yi riƙe to amma ga jari ne wanda ke da za a karbe shi saboda Ali bin Musirin siqan duk da yake wasu daga cikin malamai sun yi suka amma gari wanda ke karɓar kashi da bai saba waɗanda suke siqan ba a'a kawai ya samu wani abu na ilimi wanda su ba zamu ba ya ambaci wani ƙari wanda ba ba su ambata ba ko bai saba wa abin da su suka rawaito ba amma inda ya saba abin da suka rawaito to ne ya zama mai shaz nasu ya zama mahfuz kamar hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cikin sayi bukhari da sayi muslim cewa salatul layli masina masina sallar dare raka'a bi bi bi bi bi bi bi bi to sai zo cikin sunan abi daud da jami'u tirmidhi da sunan an-nasa'i da ibn majah ta hanyar ali bin abdullah al-bahriqi shi kuma sai kara da wannan hari ai salatul layli wannan hari masina masina sallar dare da kuma sallar rana a biyu biyu amma ba ke su siqat ba su ambaci wannan ƙari ba to wannan sai ya bayi wasu suka yi suka kan wannan ƙari Ina imamun da sa'i cikin sunan irin abu abdullah hakim ne saburi cikin ah, ma'arifatu ulumul hadith irin ibn manda da sauransu to amma kaga ƙari ne wanda yake mai karɓaɓɓe domin babu wani abin da ya ne ya sabawa ruwayar wanda suke amintattu ko da ya samu wani abu wanda su ba su ambata ba da haka karin wannan hari ya tabbata to irin wannan ne fika ke mun da kyau shi yasa akwai munakasha mai daɗi mai kyau Ga ɗaliban ilimi tsakanin ashekul albani rahimahullah da babban malaminmu a sheikh abu isa al-kuwaini hafizahullah wanda yake misira بنين كفر الشيخ آه، حفظه الله ورعاه وعند انا انا انا تكل لبناء الشيخ الألباني يا زيارتي الشيخ الألباني لو كنت الشيخ الألباني يا بسيريا يا كوما أردن جودا ومن كنا آه، هجاتنا لشكرا بوهو إيه بريهو إذا بكوي يجي لمن كوانا ثلاثين yana yi masa tambayoyi akan abin da ya shafa hadisi har ma shi kula albani ya ce masa sahha laka mala ya fi ghayr ya inganta gare ka abin da bai inganta ga wani ba har ma ya tambaye shi to a yanzu su ake kafa kowa sanin hadisi aka tambaye shi ko albani sai ce ali al-halabi da kuma abu ishaq al-huwaini hafizahumullah jami'an to yana kidaya kansa cikin ashekul albani ya yi manganu masu kyau kan ashekul albani a mukaddimar littafinsa tambihul hajj lima waqa'a min an-nazari fi kutub al-amal to akwai tun kafin sa da shekul albani shekul albani ya ga wasu daga cikin rubutun rubutansa wanda har ya ba shi sha'awa yake cewa inda za mu samu irin wannan tare da mu ai ya so ka mana wasu ayyuka to a littafinsa gausul makadut wanda takaridi na littafin almuntaka na ibn jarud almuntaka na ibn jarud bugun farko an buga hijira suna shekara dubu daya da dari hudu da wato ainihin takwas darul kitab al-arab yana nan juz'i biyu gausul makadut to anan sai ya dauko manganin ashekul albani wanda ya kai ita wannan ƙari cikin irwaul galil nasa irwaul galil fi takai da harisi manar tabi sai ake munakasha ta ilimi tattaunawa to an karanta wannan munakasha ta abu isa da cikin rawsul makadud da manganin ashekul amma cikin irwaul galil abin zai baka sha'awa game da wannan karin na wannan hari sai kai kuma wanne ne abin da yake arrajih wanne ne kuma almarjuh to wannan zai baka sha'awa kuma zai kara ma karfin gwiwa a matsayin ka na ɗalibin ilimi ko malami gane da kyau to haka kamar munakashar sa da yi da al-imam wato ainihin ibn al-qayyim rahimahullah wanda ibn al-qayyim mun manta ba cikin tafsirin sa zadu ma'ad fi hadi khair ibad ya tafi kan cewa in za ka tafi sujuda da za ka fara gabatarwa goyoyinka kafin me kafin hannu ya kawo fiskoki saboda fuska kaza saboda kaza saboda kaza to abu isa ta wani sai risala mai suna na nahyu suhbati an nuzul bi rukba shi kuma ya rinjar cewa hannu za a fara gabatarwa kafin mai buya to anan sai kama gari ibn qayyim gaba daya yake ba da amsa yake mu yake munakashar shi kamar da ibn ibn tare to idan kace kaza to ai kuma ga kaza idan kace kaza kuma ga kaza yaron sai gane salon da ake bi wajen gyara game da wani abu na kurakurai da magabata suka fada shi wato dai a shahid Khalid bin Harith ya samu mutaba'a ta Abdurrahman bin Mahdi wanda Abdurrahman bin Mahdi malami ne na al'imam Ahmad bin Hanbal yana daga cikin wanda imam Ahmad bin Hanbal yake yawaita ruwaya ga imam Malik ta hanyar cikin musnad nasa sannan malamin malamin a cikin ne Bukhari Muslim Abu Dauda Tirmidhi da Ibn Maja. to ya yi wa Khalid bin Harith musaba'a kamar yadda yake cikin al-Musdarak na Abu Abdullah al-Hakim al-Musabi sannan ba shi akwai Abu Ishaq al-Fazari sunansa Ibrahim bin Muhammad bin Harith shi ma fika ne ina da gaske da jihar ainihin asita shi ma ya yi masa mutaba kamar yadda yake cikin kitabul fawaid na abu sheikh al-asbahani da kuma tarihu majlis dimashq na ibn asakir rahimahullah da ma wasu daga cikin almadirin shi ubatu bin hajjaj mun gane da kyau to wannan ke to wannan sai mu samu sakamakon cewa ah, wannan magana ta zo a matsayin ah, hadisi mawqufan kuma a matsayin ne marfu ta zo a matsayin magana sahabi kuma ta zo a matsayin ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan lokaci yakan faruwa sahabi ya ji hadisin daga manzon Allah kai tsaye amma saboda rashin nishafi ko wani abin da yake mai kama da haka in ya tayi kawai sai cewa almajiransa kaza ba tun wani lokaci kuma ya ce musu manzan Allah ne ci to in sun taya kuma sai ta rawaito shi ta wata fuska a matsayin ne marfu'an ta wata fuska kuma a matsayin mawqufan wani lokaci kuma ya faɗa wa wasu daga cikin almajiransa a matsayin cewa manzan Allah ne wani lokaci kuma wasu daga cikin almajiransa sun zo magana ta kama magana sai ya faɗi magana ko ko sun tsoka mai magana sa ce ta sarautu a matsayin wato an shin mawkufi a matsayin magana sa to irin wannan yakan wato an shin faruwa da dama cikin maganganun sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kenan to shi afa mahaifin ala. ibn hibban ya ambace shi a kitabu tiqa don haka ma ya inganta hadisin a cikin ne sahih ibn hibban na sai da ya ambace hadisin a ciki to tawfiqi da ibn hibban saboda abu ne nan ne yakan yi tawfiqul majhulin fil ghalib yuwaffiqul majhulin wannan shi ba a ma san su ba sai ya wasu kasu a kan cewa amintattu ne karɓaɓɓu ne to na ga sai zama tawfiqin sa ba a karɓar sa kai tsaye idan ya zama ya yi tawfiqi na rawi sai aka samu wani daga cikin malaman hadisi dakka ya yi tawfiqin wannan rawi to anan za a karɓi ne wannan tawfiqin nasu amma da aka samu wani daga cikin malaman hadisi dakka ya saba to anan ba za a karɓa ba saboda ga tausiq ibn hibban yana bisa fuskoki daban-daban misali kaman yusuf bin abi burda yusuf bin abi burda daga ibn hibban ya ambace shi a kitabu siqat to a al'ada ta ibn hajar al-asqalani a littafin sa taqrib at-tahzib idan ka ji ya ce rawi maqbul to fil ghalib mafi rinjaye in ka koma asalin shi ta karibu sahazi shi ne sahazibu sahazi za a ganin ko iyaka abin da ya kawo za ga ya kawo to suke ibn hibba to ibn hibba ya kawo shi a kitabu fiqa to idan kuma yace rawi kaza maqbuli abin da yake nufi idan ya samu wani ya masa musaba'a to hadisin sa ne karbatse amma in bai samu ba'a ba to anan hadisin sa bai rauni ne kamar yadda ya bayyana a muqaddimata ta karibu sahabi to sai zama na shi yusuf bin abi burza ya fi da shi makabul a ta gari sahabi kuma babu wani wanda ya masa musaba ba a samu ba kamar yadda imam al-bazzar ya fara cikin musnad al-bazzar nasa kamar yadda imam al-dar kuɗi ya fara kitab al afran kamar yadda yake cikin nasa'ib al-afkar na shi ibn hajar na iskalai to amma kuma ga sai aka samu shi ibn hajar da kansa cikin nasa'ib al-afkar ya inganta hadisin ba sun ba shi da musaba to wannan ne yake nuna masa kenan yusuf bin abi burda fika shi yasa zahabi cikin alkashi da ke masa ne kasu. dan aka hadisin sa karɓa ne ko da bai samu saba ba sai ka ɗauki maganar ibnu hadin cikin ta kai musu a matsayin ne wahani ko kuskure a matsayin tsara ko kuma kuskuren nasar wajen kwakwar rubutu ko wani abu da yake ne kuma da ko kuma ya yi taraji daga baya to akwai irin wannan to sai zama da shi amma al'amiri ibn hibban ya ambaci shi a kitabu siqat ah, da haka ibn hajar cikin takribu sahabi yace maqbul ma'ana inda al-mutaba'a wa illa falayyin hadith sannan ko bai samu mutaba'a ba shi ga abdullahi bin amr al-as shi kadai kadai da rawaito wannan hadisin da abdullahi bin abdul as zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan kuma da zahabi cikin nizar al-iktidal fi na rijal yayin da zai zama shi a tsawon da al'amir ya ce la yuqrafu illa bibil wato ba a san ba sai ta hanyar ɗansa sai ta hanyar ɗansa shine ya ala bin afa ana yana nuna kan cewa majhuli da haka abul hassan ibn kaffan cikin bayan wahad wal iham yace majhul majhul to kaga hadisin wanda yake majhul imma majhul aini ko majhul hal ba ta rabe mai hadisi mai rauni sai an samu abin da ya dauke wannan jahala to kuma anan ba mun gane da kyau don haka wannan ah, hadisin ta fuskar zantowarsa mawqufan maganar Abdullah bin Amri da kuma ta fuskar zantowarsa marfu'an maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ifi isnaduhu da'if yana da rauni ta fuskar Isma'il saboda shi afa mun gano wannan da kyau to amma an samu wasu daga cikin malamai sun inganta shi kamar abu abdullahi al-hakim nisaburi cikin al-musdarak na ya ce hadisi ne sahihi a bisa sharaɗin muslim na farko ne hadisin ba'ihi saboda shi a fa'ul lil'amil sannan abu na biyu cewa bisa sharaɗin muslim shi a fa bai da gaske rijal na muslim yana daga cikin rijal na Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dan sa ya ala yake cikin rijal na Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da kuma Bukhari cikin juzul qira'a khalf imam da kuma cikin al'adar adab mufawwid ya ta yi isnari zama ala sharti muslim ta gaba da zama ba tunda muslim da yi ruwa ta hanyar shi a fa'un al-amiri ba saban dan sannan haka shekul albani rahimahullah ya inganta shi cikin sahihul jami'ar sahihar duk daga baya ya yi ya dawo daga inganta shi zuwa ga cewa hasanun ne da a matsayin hadisi ne hasan da gairi ta fuskar tattara شواهد ناصر الثورة شكل تاخذ تسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فكها fawaidha mujalladi na biyu da kuma littafin sa sahihu mawaid zam'an da kuma littafin sa sahihu targhibi wa sahih anan yayi wa hadisin hukunta cewa hasanun ne da saboda la ake wata shawa yana da shahidi na hadisin shi abdullahi bin umar kamar yadda yake cikin musnad al-bazzar kamar yadda yake cikin majma'u zawa'i wa manba'u zawa'i na nuruddin al-haytami rahimahullah sai dai a cikin isnadin akwai ismatu bin muhammad wanda shi ismatu bin muhammad masaruk idan aka ce masaruki wanda dukkanin malaman hadisi suka haɗu akan ne a kan sa, to na shi ne masaruk saboda haka wajen malaman hadisi ta fuskar raunin rawi babu bambanci tsakanin al-ittifaq da al-ijma babu bambanci gabanin wasu daga cikin malaman fiqh na hanafiya da wasu daga cikin malaman suka bambanci tsakanin al-ittifaq da ainihin al-ijma' to kaga wannan hadisin yana da matsala sannan ya zo kuma ta hanyar hadisin abi huraira cikin al-mu'jam al-awsat na Abu Qasim at-Tabarani da lafazin ah, da'atullah da'atul wa wa ma'asiyatullah ma'asiyatul wa to amma shi ma da ne saboda shi Sheikh Tabarani shine Ahmad bin Ibrahim bin abdullah bin kaisam da ifi sannan kuma akwai isma'il bin amr lil bajal shi kuma mukhtarafun fi wasu ma an yi sabani akan wanda kuma ar-rajih annahu bai abin da kiradi cewa mai rauni to waɗannan su a shekul albani ya duba sai ya karfafi hadisin a matsayin cewa hasan ne amma a ka'ida ba da za hadisi ya zanto hakan da gairihi ya zama na shawahid nasu cikin islami akwai wanda yake matarukun akwai wanda yake da'ifi ko akwai irsali sauransu wannan ba zai yi ba ina ba da muna gane ba shi yasa shamsuddin zahabi rahimahullah cikin al-muqiba yake cewa shi ya yake tsammani game da samun wata ka'ida kwaya daya wanda ta'arifin hadisi hasan zai shiga karkashin ta saboda maganganu da aka samu da sauransu da haka yan uwa zance mafi inganci wannan hadisi da ifi ne ta fuskar waƙaf da kuma rafa mawqufan wa marfu'an amma ma'anarsa ma'ana ce na ainihin kyau sannan kuma wannan abdullahi bin amr ne ba abdullah bin umar ba wannan kuma bayan ne kan cewa wannan cin gyaran a shekul albani ne ko wani abin da yake mai kama da ta ba ya nuni akai ma'ana abin da shi a shekul albani ya dora mu a kai kenan a matsayin mu na almajiran sa ta fuskar littattafan da ya rubuta ya bar mana a matsayin gado da mu ina ba ta mana gane wannan shine abin da yake daidai kuma shine abin da yake wajibi ta fuskar kula da shi ba ya rufin cewa rabbi ka shekul albani ko cin gyaran sa ko wani abin da yake mai kama da haka a jarirodin da ya koyar da mu na ilimin da malamai suka sanya haka ka'idodi suke hukuntawa ina ba da muna gane kuma haka ashe eh, shu'aib al shi ma ya inganta shi wannan hadisin a tahqiqin sa dai na littafin siyaru a'lan nubala na Shamsuddin Zahabi rahimahullah juz'in sa na 14 shafi na ainihin 147 yayin tarjamal ainihin al-farhani mun gane ba alfaryahani alfaryahani kuma kan ce masa alfarhazani kun taba jin sa alfarhazani ko alfarhayani to yayin da ya zo tarjama su da yake aro suna din ta hanyar ta har zuwa da shi Abdullahi bin Amr bin As to shakka al Ma'ud shi ma ya inganta shi amma dai arwaji hadisi na da illa ta jahala wanda shi ne abawun lil abi sai an samu abin da yake ɗauke wannan jahalar tasa nan kuma sai hukunci ya iya canja wanda kuma har yanzu babu mun gane wannan da kyau to wannan a shi to anan shi ne cewa ridda rabbi wato yarda ta Allah ubangi ta kan samuwa fi ridda walid a sababin samin yarda ta mahaifi A anan fi ta dauke ta a matsayin fi ce ne sabab domin akan kawo fi a matsayin ne sababi kamar hadisin da yake cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa yake cewa dakhalat imra'atun min nar fi hirratin wata mata ta shiga wuta fi hirratin ai bi sababi hirratin a sababin kulliya don ka ɗaukan fi a matsayin fi ni sabab ma'ana bawa yakan sami yardar Allah a sababin ne samun yardar mahaifa idan mahaifa sun yarda da kai sun gamsu a sakamakon biyayya da yake musu to wannan yakan sababa maka Allah ya da kai a sakamakon mai kawo umarninsa na ne na kyauta mahaifa da kuma anishin yi musu biyayya sannan wa sakatun rabbi fi sakatul walid wato fushin Allah Ubangiji yakan samuwa gabawa a sababin ne fushin mahaifa. abin nufi idan mahaifa suka yi kishi da kai a sakamakon ka da ta kan gare ba ka kyauta musu to wannan yakan jawo Allah ya yi fishi da kai saboda mai ka saba umarninsa na kyautatawa wato an shi mahaifa mun gane ba wannan kenan to shine riba da jarabiya yarda riba ainihin a sakabu anan yana da fuskar ta iya cewa wa sakhatun rabbi kuma kage cewa wa sakhatun rabbi dike ne domin mazdar ne na sakhita yaskhatu sakhatan ko kace sukhatan duk abu ɗaya ne a sakhatu da as-sukhatu duk abu ɗaya ba mun shine fishi wannan kenan to a wannan sai mu fahimci cewa ashe yarda sifa ce daga cikin ne sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya siffanta da siffa ta yarda abin da yake jawo kuma me Allah ya yarda da bawa shine bawan ya zanto ya tsaye wajen aikata aiki ke sannan kuma sai zanto cikin wannan akwai rajji ga masu kore siffa ta yarda ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma za mu ga haka Allah ya tabbatar a alkur'ani ba yake wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar fi qira'ah min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم الله يا يا جدك ومثل ما يد الله yace da qad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da su ashe kage yarda siffa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yarda Allah ta mafi aljanna girma ta mafi aljanna girma bawa an yi samu yarda Allah ya mafi maka ne samun aljanna Allah ce وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أي أكبر من الجنة يا الله كما قال الجنة الجماعة شيء ذا كمرين yadda ya tabbata hadisin سعيد الخضري al بن sa'ad bin malik bin islam wanda idan yan aljanna sun ga aljanna sai Allah ta su mai saura ban baku ba ka ba ya ya ubangiji ai ka mana komi ai me baka bawo ba sai Allah ta to na yarda da ku daga yau ba zan ƙara fushi a kanku ba to ne ya tafi aljanna شين يقول أو نبئكم بخير من ذلك بالذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها sai ne wa azwajun mutahharatu sai ne wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad sai a kawo yarda a ƙarshe a batun aljanna ni ya kan cewa yarda kuma take da aljanna shine wa ridwanun min Allah akbar to Allah ya siffanta da siffa ta ainihin yarda zantowar bayi kuma sun siffanta da wannan siffa zai hukunta a kore wa Allah siffa domin shi Allah laisa ka misli shay babu wani abin da yake kama da shi mun gane kyau dan Allah ya tabbata bai tabbata da cewa radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun to idan an ce Allah ya ce santa da sifa sai da an kamanta shi da halittunsa ba haka ba a ya riga ya zama ce laysa ka bismi shi shi sa zai wahala ka ga wata sifa da Allah ya siffar da kansa da ita cikin alqur'ani fa ce kuma sai ya siffar ta ne bayin sa babu duk sifar da ka dauka cikin alquran sai ka kuma Allah ce kaza kuma za ka yi ma ya ce su wannan kaza to wannan bai cewa da su da Allah subhanahu wataala ta fuskar wannan sifa sannan kuma yakan nuna mana cewa kyautata wa iyaye da yi musu biyayya to yakan jawo bawa ya sami yarda Allah subhanahu wataala sannan kuma yakan nuna mana cewa babu wani haƙƙi da yake biye gabawa bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin kiyaye abin nufi bayan haƙƙin Allah haƙƙi mafi girma gabawa shi ne haƙƙin kiyaye shi yasa da manzo Allah ce Rizal rabbi sai me sai wadi in an ambaci haƙƙin Allah sai a kawo me haƙƙi da iyaye biye da shi ba a saka wani abu tsakani ah, yace wa idan akhadna mithaqa بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله فتنه وبالوالدين إحسانا يتي وعبد الله ولا تشركوا به شيئا يتي وبالوالدين إحسانا يتي وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يتي وبالوالدين إحسانا يتي أن اشكر لي ولوالديك تو هكذا nuni akan cewa haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin Allah to haƙƙin iyaye tare da cewa kuma haƙƙin malamai gabe su da haƙƙin iyaye to abin da ya sa ai haƙƙin malamai yana cikin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah wanda yake kansu mutane ina ba da muna ganewa a sakamakon su malamai suna ɗauke da sakon Allah suna ɗauke da ainihin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sa ba a ware amma nufin malami na Allah eh, malami na Allah wato haƙƙinsa gabe shi da haƙƙin iya domin idan ka girmama shi to kamar ka girma Allah da manzon sa ai a sakamakon girmama shi ba wai karan kansa bane a'a sakon da yake dauke da shi na Allah wanda yake kisar da shi zuwa gare ka shi kake dubawa da haka girmama tana koma zuwa ga sakon ba wai zuwa gare shi haka tozar tashi da walakanta shi yana koma zuwa ga saƙon ba wai zuwa gare shi ba ina ba da muna gane ba to ya kamata a fahimci wannan da kyau wannan kin shi yasa malamai suna da matsayi cikin al'umma su ko malamai sun tafi kasu uku akwai ulama uddaula wato malamai yan abuta mun gane ba kawai su ne su wani suke abin nan shi kenan sannan kuma akwai ulama ul'umma malamai na al'umma ne majalisar mutane suka tafi a kai su ma a kai a halatta kaza a haramta kaza a bini an da kaza a sunnatar da kaza in mutane sun taba kan kaza kaza ne addini ko da ba addini mai da nassin alqur'ani da nassin hadisi to za a mai da shi addini in baran bima alaihi akasa. duba ga abin da mafiya yawa to wannan ulama umma ce sannan kuma akwai ulama ul milla malamai na addini sun kawai suka duba wajibin su ba sa duban ka Allah da mamu suke duba ka to wannan su ake magana ake su ne ulama'un rabbaniyun malamai na Allah wanda Allah yake cewa ma kana ba basharin an yi utiyahu Allahu kitaba wal hukuma wan nubuwata ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون كنتم ما لمينا الله ما سورينا متاني أهير الله سبحانه وتعالى تبدا ابن دوكي كو يد نبي كافي بما كنتم تعلمون الكتابه وتو المفعول الثاني اي شافش abima kuntu tu'allimuna alkitaban nasa ga da kyau domin ainihin allaba yu'allimu ta'liman yakan yi ta'adi ga mafaule guda biyu abinda za a koyar da kuma wanda za a koyar to ta ga shafa wanda za a koyar shine annasa sai aka bar abinda za a koyar shine alkitaba ah, ko kuma bima kuntum ta'lamuna Abin abinda kuka zanto kuna karantawa na littafi to shi kuma alima ya alamu ilman shi kuma yake yi ta zuwa ga mafa'ulin wahid mafa'ulin wahid mafa'ulin guda daya wannan kira'a ta al-imam nafi da kuma ainihin abu amrin lil basri da kuma ainihin abdullahi bin kafir lil makki rahmatullahi alaihim ajma'in mun gano wannan kyau sannan kuma cewa wa sakatu rabbi fi sakatu al-walid wannan shi ma sai yake nuna cewa Allah ya siffanta da siffa ta ne ta fishi amma fushi ba irin naka ba ba irin nasu ba ba irin naku ba irin nawa ba fushi wanda ya dace da shi Allah subhanahu wataala sannan kuma sai yake nuna cewa abin da yake jawo Allah ya fushi ne ne saba dokokinsa saba dokokinsa to wannan ba ya nufin cewa siffanta Allah da fushi an daidaita shi da ne da halittunsa tun daga shi ana an kawo abubuwan guda biyu fishin Allah da kuma me fishin abin da yake halitta yarda Allah da kuma yarda abin da yake halitta ba a nufin mai daidaito su da juna to Allah ya sifanta sifa ta fishi wanda kuma fishin Allah nuni ne akan me akan azabarsa kamar yadda yarda Allah nuni ne akan me akan rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma haka Allah ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim wadanda Allah ya fishi da su yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه الله يا يفشي saboda al-ghabdu sifatun min sifatillah subhanahu ainihin wa ta'ala sifar da ta ainihin dace da shi subhanahu wa ta'ala eh, wannan kenan to duba ga yanayi na lokaci ina ganin sai mu tsaya nan وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana tambaya cewa me ya tabbacin cewa shekul islam ibn taymiya ya yi tamsiri kace ko tafsiri kan maganar istiwa'i kai garbuta ko me yake nufi wannan kan nuzul ba magana istiwa'i ba ne maganar nuzul ne na Allah subhanahu wa ta'ala eh, kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnad al-imam ahmad bin hanbal da dama da cikin malaman hadisi sun rawaito hadisi eh, cewa Allah yakan saukowa a bisa ukun dare na ƙarshe san kowa yadda ta dace da shi to wai sake tabi ce ne rahimahullah ya taba hawa kan mumbari sai ya sauko ta irin wannan saukowa inda kuka na sauko na haka Allah ke saukowa to wannan ba gaskiya ba domin ibn taymiya ya yi littafi masu kutun sharhu hadithin nuzul ya yi sharhin hadisin ta fuskoki da dama yana cewa wannan sakowar ba wai sakowa wace irin sakowar halitta ta kowace fuska eh, saboda haka ita kuma wannan maganar tana cikin kitabun rihla na ibn batuta shi kuma ibn batuta dan duniya ne kawai mai yawon duniya ne ba shi da alaƙa da karatu sannan ba shi dan duniya ne ko mai adawar sunna domin dan amore duk dan amore kuma za ka san faɗa ki da sunna da to a cike fasu wannan magana to kuma tarihi ya nuna lokacin da ya je Siriya ma shi ne Keniya baya to ta yaya zai gaishe saboda haka ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ba dare ba ne Allah so ah, wannan kuma yace don Allah malam ya za a yi wanda ba ɗalibin ilimi ba ya fahimci karatun nan na fuskanci kamar kana magana ne da ɗaliban ilimi kawai muna so a ke taƙaita bayanan ta inda za mu ke ganewa so wannan ina gani a iya abin da shi ya fahimta kenan kuma fi hakika bayanai yana taƙaitawa wanda wani shi ya sa ma shi ya sa ma saboda yayin al'umma bisa da aka rena mutane shi yasa nakan tsayawa ko a bayani akan malamin shi imam bukhari ba na yin bayani akan eh, baƙiyya ta rijali sana ragowar mazaje ismali ba na magana akan su kai shi malamin bukhari dan a matsayin ka na mai sauraro ko da ka ji sunansa a wani waje za ka ga wannan malamin bukhari ne in ma da wani bayan bukhari za ka gane kuma za ta san matsayinsa amma da gurbin wajen bana magana a kai sai in ya zama ko wani wanda yake ne matsala to sai magana a kansa sannan hatta wajen tattara hanyoyi na hadisi da shawayi na mata kai tawaye Allah ya sani wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu wannan littafi na al'adar mufarar an karantar da shi a wurare da yawa na ba da muna gani. saboda ga wanda ba zai gane ba babu ne sai ne wancan kasuwan yake ko kuma ya nemi wani wuri wanda ake yi inda zai gane sai je saurara har ya kai matakin da zai gane kuma sai dawo na ba da muna gani. sannan abu na uku da yawa daga wanda suke gaba nan ɗaliban ilimi wasu ma sun koyar da littafi wasu ma suna koyar da shi a yanzu wasu in tarjama ce kawai za ka yi duk iya to amma wannan bayanan da ake mai sarƙaƙe shi ke kawo to kaga idan ka daina na farko ka cutar da ilimi dan baka ba shi sa ba kuma ka cutar da mu ɗaliba sannan abu na hudu a matsayin ka na mai zuwa karatu ta ɗauka fa ibada yake zuwa ko baka gane ko baka ganewa ka zo ibada ibada ce kar ka ɗauka zaman da yake ko ba ka wa ka asara ki a ladan kuma yau da gobe za ka gane insha Allah sannan kuma zai wahala abu na biyar a gaba kafin gaba daya ba ta gane wani abu ba sannan abu na shida abin da yake kawo matsala wajen rashin ganewa din me da ta mutum ba rabin ilimi ba ne mutum yana mai da kansa kawai shi ya yanke kansa rahama Allah daga samun ilimi ko shi da sai ya saurara a duk tari shekarun ka duk girman ka kana ɗaukar cewa kai ba tsari ne ilimi ka koya saboda ka buɗe littafin kai ma ba ka shi ka siyo da fansirin ka in ma ba za ka iya rubuta da larabci sai ka rubuta da hausan boko duk wani abu da kaje sai ka rubuta duk wani abu da kaje sai ka rubuta in an gama karatun sai ka nemi ka ka sai ka danna a gidan kana ji kana ji kana ji har ka gane abinda ba gane ba sai ka nemi malam sati ya dawo in kana lamar sai ka buga masa waya ce malam inda ka nan wani fika ya ka yi da fika ne ko wani da'ibi na ake yi da da'ibi to ka ga yau da kuma sai ka amma abin da yake jami'ar matsalar da kuma kai a matsayin yan cika masallaci ko ko yan juma'a ne wannan kuskure sannan abu na shida abu na bakwai kai jiddan sun da ka zo a matsayin ka na wanda ba ka da ido a halaka karatu jiddan sun da aka yi ka zo da extra book ɗinka da biran kofansa da littafin ka in an gama darasin sai ka rubuta cewa darasin mu na yau a kan kaza aka yi magana kuma mun fahimci kaza cikin darasin a ƙarƙashin hadisi na kaza sai ka sa ba a lissafin wani kaza sai ka rubuta ka ajiye ka tun gaba sai kai haka to ana nan ana nan ana sai ka tara ilimi wata rana kawai sai ka ɗauko wannan isa mutum naka sai ka buɗe kana karantawa eh kaza eh kaza kana tunatar da kanka to wannan shi ma da mutukar muhimmanci da kuma mutukar wato anishin fa'ida sannan abu na takwas wannan littafin asul mufrad littafin wanda yake bukatar hijima za a ga babu wani sharhi da aka masa cikakke wanda ya abin nan na ba da muna gani sannan abubuwa da gasman da yawa Sannan daga shi yanzu a cikin isnani mun ji ce menene an abdullahi bin umar wato kuma abdullahi bin umar al-asli yanzu kawai sai muka da muka ce ana abdullahi bin umar qala rida rida abdullahi bin umar ya ce yarda Allah sai sai muka da babu wani bayani to an yi azabci da yi sai ka ba azabci da yi ba to dole mu fahimci wannan mu gane wannan kwarai da gaske Allah sa an fahimta kar ka damu ka cigaba da zuwa a gane insha Allah ko da ka sai ikhlasi ka nufaci Allah subhanahu wa ta'ala to za ka gane kuma kakkare na kanka ko shekarun ka sun kai ɗari ko ɗari da tamanin tsaron ka cewa kai ɗalibi ne ka buɗe littafin ka da fansirin ka da ɗan SY ɗinka da ɗan bilan ɗinka ka ɗan makala in ma idan ya fara dishi-dishi wallahi za ka gani wallahi za ka gani wallahi za ka gani wallahi za ka gani shi yasa malamai suke cewa ah, imam bukhari rahimahullah ah, kitabul ilm da ya kawo asal na umar ɗan khattab mu'alladan bi sigatul jazm wanda ya zo musuran cikin ah, mukaddima ta sunan jarimi da musamman na Abu Bakar ibn Abi Shayba bi isnadi sahih cewa tafaqahu qabla an tusawwir ku yi kokarin fahimtar addini tun kafin a shugabantar da ku wasu na suka sun kamu ku zanto manya masu tare shekaru to sai imam bukari ya kara cewa wa da an su tusawwadu bayan ma kun zanto manya domin an samu manya cikin bai sai suka girma sannan suka koyi ilimi kuma suka zama malamai domin malamai suka ce ya kara wannan cewa ba da an su tusawwadu mulki akan cewa girma zai hana koyon ilimi sai mun a nan. a ma'anar saboda din anan ma'ana shugabanci ta fuskar shekaru ko wani abin da yake da kama da haka mun gano da kyau saboda haka muhimmi ne a sa ikhlasi za a gane insha Allah ta'ala za a gane insha Allah ta'ala saboda haka da fatan dan uwa ya fahimce eh ayi ulri da Allah wannan kuma na cewa dan Allah malam menene ingancin wannan maganar wai cewa sayyidina ali bin eh, bin abi talib radiyallahu anhu bai kara aure ba har sayyida fatima radiyallahu anha ta rasu kuma ya yin hakan ne domin wai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana shi eh magana ce na ga ta dan akwai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da wani sa wanda Ali na Abi Talib yayi yunkurin ƙara aure da yar gidan abu jahali to sai annabi muhammad sallallahu ya nuna a'a ba za a tsakanin ƴata ba da ƴar makiyin Allah mun gara da kyau to na gani wannan shi suka ta kuɗa suka yi shi har jika to wannan shi ne wallahu a. wannan yana cewa malam mutsalif yana daga cikin sunayen Allah har aka samu abdul muttalib muttalib ba da cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala domin kamar yadda muka sha faɗa cewa asma'ullahi tauqifiyya ra'ayin shi da ba ka kagar suna ta sanya wa Allah sai sunan da Allah ya biyo kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya biyo kansa mun gane kyau to wannan shi ne saboda haka al baya daga cikin eh, sunaye na Allah subhanahu wataala eh, sunaye na kakan manzo Allah wanda ya kira shi Abdul Muttalib to daga ko mutanen mu suka ara suke sa wa kansu yanzu to cewa Abdul Muttalib mun gane da kyau wanda kuma ba da dai bane da ma mafi kyau a ce mutum al-Muttalib al-Muttalib to wannan babu ne tun da ma'ana ce mai kyau eh amma bai daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi za ga malamai suka kore wasu sunaye cewa ba daga cikin suna Allah bai sai kaman albaki kaga bai daga cikin sunaye na Allah duk da yake ya zo a wancan hadisi wanda yake cikin jami'in tirmidhi da sunan ibn majah da al-musnad na abu abdullahi hakim nisaburi ta hanyoyin hadisi mu ga akwai wajen kida sunan Allah ɗari ba ɗaya cewa akwai mai akwai alzaki amma me yasa bai zanto daga sunan Allah ko da wannan ruwaya ba ta inganta ba ruwaya ce akwai istirabi akwai kuma darisi na alwalidu bin muslim da safwan bin salih dukkan su mudallisai kuma ga istirabi an samu kon gaba kon baya wani shi kansa istirabi sababi ne na wani ruwaya kamar da imam iraki ke faɗa cikin alfiya cewa كالخط السترة دم الخلق والاضطراب موجب للضعف الشيء الاضطراب سببي نرو الرواية وكذا أصل الاضطراب لكن تبرك في الباكي سنة الله بن حرما في عبد الباكي ترمى سوى الله في ويبقى وجه رقيقا ذو الجلال والإكرام كان يقول الصفات تعيش أنا ما ظاهر أجيش وأنباكي سنة الله بل kamar yadda bai haƙi cikin kitabul asima wa sifat ya kaga cewa albaki yana daga cikin Allah wanda ba haka bane to in haka ne kaga sai ka ce kenan al'ati mana daga cikin ne ina Allah suna ce har yau mun illa an ya afiyahum Allah fi zulmi min al-jamal sannan kuma ya ce a ainihin inna Allah ya fa'alu ma sai ka ce al-fa'il shi ma mai daga cikin sunayen Allah ka ba ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ka ce al ko almuji. shi ma mene a ne asma'i da zaka bada ka kada zaka bada ka da yake was sama'a banaina bi aidi wa illa la mutin ka ce albanna. banna'u suna daga cikin sunayen Allah zai yi ga ba zai ba yace ainihin ah, sai ce ne wa yankurullah wallahu khairul ta ka ce almakiru suna gaske sunan Allah ka ce alkaidu suna gaske sunan Allah ma illa ka ce almukhadi shi ma suna gaske sunan Allah ba zai yi ba ba ta to haka ba za ka ce ko a tun da al-muttalib abu ne mai kyau ai shi kenan kyau a sanya cikin sunayen wato ainihin Allah subhanahu wataala sannan kuma shi wannan hadisi yana bayan cewa daga cikin sunayen Allah hadisin shi abi huraira wanda yake cikin sai bukhari sai muslim cewa inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman man ahsaha dakhala al-janna ai lalle ga Allah akwai sunaye ɗari ba ɗaya inna lillah ai wasu kenan ba inda ce inna asma Allah ta'ala da ce sunayen Allah su ne ɗari ba ɗaya za ta iya ta suke amma ta ce inna lillahi lalle ga Allah akwai sunaye ɗari ba ɗaya kamar in ce da kai yanzu a wurina akwai naira dubu ɗari shabar zai ki da ce babu komai a wurina sai dubu ɗari ba Ba zai kira haka mun gane wannan da kyau to shi shine manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa man ahsaha dukkan wanda ya kididdige su ya kiyaye a ruwacin sai muslim man hafizaha a wata ruwacin sai bukari kitabu da'awat la ya hafazuha ahadun illa da kalkan ba ni da mutum ya kiyaye waɗannan suna ya yi aiki da su ba ce sai ya shiga aljanna to aiki ne manzo Allah ya gaya to sai ga ba wata ruwaya mai rauni kuma ta fito da wannan kidayar da shi kaza da shi kaza da irin su al-saburu su al-fardu su wane ne sauran tarkace ne kala kala mu da kyau to aiki manzo Allah ya bayar shi yasa malamai sai wannan yunkurin kamar ibnu hajar cikin fatahul bari da kuma littafin sa at-tilkhithul hadith yayi kokarin fitta sunayen Allah sai din ba daya sai ba daya yayi kokarin fitar da su a karanta ta fuskar bibiyar dalilai ومن جبا كوا تسامي الشيخ محمد الصالح الأسلمين رحمه rahimahullah cikin alkawai musulma shi ma zai wannan yankurin ya fi da tamanin da ɗaya cikin alkur'ani eh goma sha nawa ce sha takwas ko cikin kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma tare da haka in kai bi dukkan wanda suka fitar sai kuma kuma sun bar wasu da ragowa wanda ba su ambata ba yanzu kamar asitiyu halibu yan suna suke kawo ba su ambace shi ba asitiyu kuma ya tabbata suna Allah cikin sunani a birawo da wani sa inna Allah hayyun sittiru ba sattaru ba wannan ba shi da asali in ka duba kuma za ga addayyan nan ma ba su kawo shi ba su ambata addayyan ba kuma ka ga tabbata manzo Allah ya faɗa Allah yana cewa alal maliku dayyan da wannan ne cikin al-mustadrak na Abu Abdullah Hakim ne sallallahu ashe kaga aiki ne aka baka sai ma yau sai ke kokari ka binciko wasu suna ɗari ba da karka dogara na shi a shi bin usaini rahimahullah da na ibn hajar rahimahullah a kai ke ka binciko suna ɗari ba da sai ka kiyaye ma'anarsu sai ka yi aiki da abin da suke hukuntawa su za ka shiga aljanna idan ka samu algafuru da yawan gafara kai ma sai ka zanto mai gafara idan ka samu al'afu da yawan afuwa kai ma sai ka zanto mai afuwa na ba da muna gani in ka samu arzazaku mai azurtawa mai yawan azurta kai ma sai ka zanto mai kokarin haka to haka za ka yi tafiya haka za ka yi dai amma kika ce ya Allah mai azurta ka azurta ne kuma kana rowa ka ga ya Allah mai abuwa kan abuwa ka kuma ba ka faɗa yake da mutane ka ga zai to wannan shine wato ainihin abin da ake nufi da fatan wato ainihin mun gane wallahu a'lam eh, wannan tambaya ta kashi duba da lokaci yana cewa Eh, shin ya halatta mutum ya yi irin wannan sallama cewa salamun alaikum eh babu ne ya halatta ka ce assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum ya halatta salamun alaikum ma sabartum sami'ina kuma da salamun alaikum imatum fadakuluha khalidin to babu ne eh, amma dai al-afdal shine kace assalamu وتؤنشي عليكم ونشي فكاو وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك